su ma 'yan takarar gwamnoni a matakan jihohi sun sanya hannu a akan makamanciyar wannan yarjejeniya karkashin kulawar kwamishinonin 'yan sanda biyo bayan umarnin babban sifetan 'yan sanda na najeriya suleiman abba sai dai kungiyoyi da ɗaiɗaikun 'yan najeriya na nuna damuwa kan yadda 'yan takara da magoya bayansu a matakai daban-daban ke karya wancan alkawari Kwamare Muhimma Gaji shine shugaban kungiyar Grassroots and Corruption Awareness Initiative a nan Kano. Irin abubuwan da suke faruwa yanzu za ga mutane 'yan siyasa suna fitowa su faɗi magana yadda suke so su faɗi abin da suke so hukumomin tsaro ba za su taɓa ɗaukar wani mataki ba wanda yana maka cewa waccin takarda kawai rubuta ta akai. Abubuwa za a tafi kamfen ga makamai kala kala an kaɗa ko electoral act ta hana wannan. Babu inda wani yarjejeniya za ta zo ta magani inda har waɗanda abin ya shafa ba za su yi abin da ya kamata ba. Shi karan kansa mataimakin shugaban hukumar 'yan da wato eh, assistant inspector general wanda yake kula da shi a Lagos kenan ya zo ya faɗa cewa idan aka harbi dan sanda ɗaya zai harbi ashirin wannan abun ba zai yi wa kowa daɗi ba shi ma alhaji munkaila abdullahi da ke zaman kwamishinan hukumar zaɓe ta ƙasa mai kula da jihar kano ya koka bisa kausasan lafuza da ke fitowa daga bakin 'yan siyasa da magoya bayan su kusan ba ɓoye ba ne shine irin kalaman da sabon 'yan takara da sauran manyan 'yan jam'iyya ke yi a lokacin kururuwan neman ainihin ƙura wanda wasu lokacin suna kausasa harshe kwarai da gaske kuma muna ganin wannan ba zai mana daɗi ba akwai buƙatar su tausasa harshen su dole abu ne guda mutane da yawa suke da buƙatar sa kuma an san mutum guda ne zai yi to amma alhaji mustapha muhammad ɗanka da ke zaman coordinator general muhammadu buhari a jihar kano ya ce idan ka duba kalamanmu da muke koyaushe maganganun da muke ko na a kiran mutane su zo su fito zaɓe ko kiran mutane su karɓi voters card su da makamantan wannan za ga koyaushe muna nuna mutane cewa tafiya nan dai guda ɗaya ce wani ra'ayinsa zai faɗa to mu ana abin da muke shine idan a maganganun na ya faɗa wanda abu da yake muke jin ba daidai ba mukan yi musu magana amma idan ka duba ga baki daya za ga mu dai a nan bangaren mu na gidan janar muhammadu buhari ba mu da matsala a gaskiya ita ma dai jam'iyyar pdp ta tsame kanta daga kokarin kare waccan yarjejeniya alhaji musa dan birni shine sakatar labarinta a nan jihar kano kullum abin da muke gaya mabiya a yi abin da za a kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali mu ga an yi zaben nan lafiya an gama shi lafiya to amma ba yadda za ka yi ga mabiya idan ka tafi tallata dan takara in an je watakila kai da ka je din nan baka san ma san da za su yi wannan tsokana a junan su ba ko kuma a yage fassar wani ko a cire hoton wani ko kuma a ce ba ma yi wannan duk takan jawo irin yadda ake fitina idan an tarar da mutane a can mu ma ba cikin samu kuma ba ma magoya baya ba sa jin magana ko kenan ba ba sa ji ba akwai waɗanda suke jin magana wasu wanda suke jin magana ma ai ma ba za ma su yadda cewa irin wannan abin ya faru a gaban su ba kuma muna iya kokari kuma mu a sannan a hankali jam'iyya ta ta PDP kullum ladabi da biyayya da girmamawa da mutunta juna abin da muke gaya mutane kenan da mabiyan mu Alhaji Musa dan birni kenan sakataren labarin jam'iyyar PDP a jihar Kano, Mahmud Ibrahim Kwali,

udibi liberia irin haka inda ya kai su udibi congo irin haka inda ya kai su udibi sierra leone irin haka inda ya kai su udibi burundi irin haka inda ya Mushiri yakam, mu shirya kan kasan nan